بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد بارك الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته من godin الله سبحانه وتعالى ta'ala هذا ما sake haɗa mu a 22 ga watan jumada a saniya shekara ta 1433 daidai kuma da goma sha uku ga watan mayu watan biyar shekara ta 2012 miladiya domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka muwa ta umarik a inda muke cikin kitabun akabiya kitab ɗin da ke magana akan abin da ya shafi hukunce-hukunce a darasin mu da ya gabata mun yi magana babul qafa'i bil yamin ma shahidi babun da yake magana babun da yake magana akan rantsuwa tare da shaida akan abin da ya shafi rantsuwa tare da shaida ya halatta mutum ya yi rantsuwa tare da shaida shi guda ɗaya da ya zo da ita akan abin da ya shafi al'amura tunda akalla abin da ake bukata shine mutum ya samu shaida guda biyu abin na fuskar ya samu shaida daya to in ya samu shaida ɗaya ba zai ce ba zai ce ware ne shaida shi ai wani malami ne an san shi ai wani adili ne mun ji yanzu gana da shaida ɗaya sauran ka daya ba ka ce gana bin wani dubu goma ba kana bin wani dubu ashirin mun ji kana da shaida ɗaya sauran ka daya in abin ya fuskara sai ya rantsuwa a matsayin ɗaushe da tashi shi ne al'amini ma'a shahid to malin dai imam malik imam ana sai mana bayani shi a cikin wannan kaga a karatun mana goma har ya biyo ga shaidar mata akwai inda mata suke ba da shaida kai amma akwai inda mata suke ba da shaida ma ba tare da sirki ba tunda ta kan al'amuran mata suna ba da shaida amma da shirkin maza in aka samu namiji ɗaya sai a samu mata biyu فإن لم shahada in ta gulla a ترضون من الشهداء إن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى to amma akwai abubuwan da suke shafi abin da ya shafi mata kadai ta baba ake yi akan haihuwa ko rashin haihuwa mace ce ta haihu ko ba ta haihu ba ga wani abin da ya shafi mata ne kadai za su iya ba da shaida akan wannan akwai abin da ya shafi wasu ayo wasu aibobi da ake magana kansu in ba ku sha'awa ba mun yi batun ayo a lokacin da muke karatun kitabun nikah aibin da ke sa a mayar da aure a tada aure kaga wannan tabbatar da aibi mata ne kenan kuma wajen aka karɓi magana su an karɓi shaidar mata kenan hakan na akan abin da ya shafi al-istihlal wanda muka karanta jiya yaro ya kafe shi ya zo da rai ko bai da rai duk abin da ya shafi shaida ce ta mata to akwai abubuwan da yake kai tsaye ma ya shafi shaidar mata sai da kuma magana ya ba al'amal ba wani abu ne da ya shafi su batun shaida a abin nan a nono mace ta ba da shaidar ai ta shayar da ango da amarya wai ana tsaka da biki watakila saura kwana ɗaya ɗaura aure ko saura kwana biyu ɗaura aure sai wata mata ta ce waɗannan ne amaran ana shayar da su nono kuwa eh suna jije suna jinjire an shayar da su nono aka shi kenan rubutun aure kuma ya fara eh, eh? a wai shi ne ce ya fara tangadi wani bincike ya tabbata eh eh a'a ai ga tun da magana ce kadai za a sake maka hukumin ta nan kada ga ko ba aure ta bane take so ta yarfe ai ba magana ba ce sai ta ba da dalili ne dalili da yasa wannan abu da yake sanani da wance da wance da wance ba gidan haya muke tare da su ba mun zama gidan haya tare da su ba a ga su aka haifi yaron sai ga malam abubuwa suna neman a ce za a ɗaura aure tsakaniya da kanwa wa da kanwa ƙawar rahimahullah za mu tashi babi na biyar kenan yau a cikin kitabun aqdiya abin da ya shafi hukunce hukunce ƙawar rahimahullah babul qada'i fi man halaka wa lahu dayn wa alayhi dayn lahu fi shahidin wahid ƙawar rahimahullah babul qada'i babin da zai mana bayanin hukunci da za a zartar fi man halaka dangane da wanda ya rasu shine halaka ba wai wanda ya halaka ba an ji bahaushe a halaka wanda ya rasu in halaka laysa lahu waladun walahu uktun ukhtun falaha nisfu ma taraka wa huwa fa'in lam kunna walad ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا saboda jin daɗin mulki da mutanen annabi yusuf suka yi saboda da halaka wanda ya rasu babu halaka babu yadda za a yanke hukunci dangane da mutumin da ya rasu wala yana bin mutane bashi wa alaihi dainun mutane suna bin shi bashi wa zan da wani haka da bashi biyu ake magana hmm? shi yana bin bashi ko kuma shi ma ana bin shi bashi kuma wannan ana bin shi bashi hanyoyi da yawa za su iya tabbatar da wannan yana bin bashi hanyoyi da yawa za su tabbatar da wannan wataƙila akwai cooperative da ake akwai adashi da ake yi a ma'aikatar su a firamarin da yake aiki ko a ma'aikatar da yake aiki ko a kasuwa akwai adashin da ake yi da aka yi adashin shi ya fara ɗauka ina ba ta fahimta ka ga kenan yanzu da shi ya fara ɗauka shi zai ringa mutane zibi shi zai biya bashi kenan mutanen goma ne ana zuba mutum uku ko hudu sai da su yan sauran mutanen bashi suke bi kowa bashi ba bashi suke bi haka kuma in shi ne in yi zubin shi ne zai ɗauki ɗaukar ƙarshe ya zuba hudu biyar shida bakwai daga duk waɗannan da ya zuba yana ba su bashi ana ba ta mafi wannan ɗaya kenan hakan nan kuma duk ɗaya nau'in bashi da aka san su sawawan a kasuwa ne sawawan aikin gwamnati ne tsawon a ina ne da sauransu ne saboda haka ya rasu yana bin wasu bashi shi ma kuma ana bin shi bashi amma lahu fihi shahidun wahidun shaida ɗaya ike da shi shaidan ba su kai biyu da za su tabbatar da bashin da yake bi ba shaidun waɗanda suke bin shi bashi ba su kai biyu ba da za su tabbatar da bashin yanzu za a yi hmm? سهد شيرين قال رحمه الله عز وجل قال يحيى قال مالك في الرجل يهلك وله دين عليه شاهد واحد وعليه دين للناس لهم فيه شاهد واحد فيأبى ورثته أن يحلفوا على حقوقهم مع شاهدهم قال رحمه الله فإن الغرماء يحلفون ويأخذون حقوقهم فإن فضل فضل لم يكن للورثة منه شيء وذلك أن الأيمان عرضت عليهم قبل فتركوها إلا أن يقولوا لم نعلم لصاحبنا فضلا ويعلم أنهم إنما تركوا الأيمان من أجل ذلك فإني أرى أن يحلفوا ويأخذوا ما بقي بعد ذلك قال رحمه الله قال يحيى يحيى ابن يحيى الليثي كتشوى قال مالك imam malik ibn anas imam al'imma imam darul hijira yace ce fil rajuli dangane da mutumin da ya haliku da zai rasu wala hudayn yana bin mutane bashi mutum ne ya rasu yake bin mutane bashi alihin shahidin wahid shaida ɗaya yake da shi da zai tabbatar da haka kullu kulura da fara tafsiri ba za ka lokaci wani ce yanzu kamar kai za ka yi ƙarya ba ne kawo shi dubu da biyu lura da ciwo tsaya ta sai an buka kawo mutum ya kawo shaida guda biyu a yanzu sai kawo shaida ɗaya wa alayhi dani lin nas haka nan kuma mutane suna bin shi bashi su ma mutanen lamun fi shahidin wahidin shaida ɗaya suke da shi da za su tabbatar da suna bin wannan mamaci bashi su magaban wannan mamaci shaida ɗaya suke da shi da za su tabbatar da mamacinsu yana da wani bashi yana gina da kyau ƙara rahimullah faye a bayar fatuhu sai magadan shi mamacin su ki an yi halifu ala haƙoƙihim su ƙi su rantse akan haƙƙinsu ma a shahidin tare da wannan shaidan guda ɗaya da suke da shi babansu ko ko ɗan uwansu ya rasu da wane da wane da wane yana bin wane da wane da wane bashi na ba ta mun gani kuma da zara an ce an yi musu fa an yi ana neman shaida an yi musu shi wanda ake bi bashi ko wanda ake tuhuma da zaran ya amsa shi kenan duk abin da ake ko tsinace da zaran ya amsa nasu Allah salamatu lafiya ko kisan kai ne da zarar ya amsa ku shikenan ba maganar tattaro wasu shaidu sai da a tabbatar da lokacin da ya amsa din yana cikin koshin hankali yana cikin kaza yana cikin kaza iza kake ganin lauyi nan da zai da an yi wa mutum yarfe wancan mutumin da ya kashe mata musulmai saba'in dan kasar holland ne ko kowace kasa ne take ba lauyi ta suke wani yana taɓa hankali ba ya ci shi garo yake kuma da zai samu dama kashewa kashe zai ci gaba da kashewa masu Allah salamatu lafiya to yanzu da ake maganar nan su da aka ce wa makada suka ce wa ɗan uwanmu da ya rasu yana bin ku bashi kun ga abu na farko dai su ce eh haka ne lura abu na biyu su ce da haka ba ne abu na uku su ce yadda kuka faɗa yana bin dubu ɗari ba haka bai dubu saba'in ne kaga na farko sun tabbatar da da abin gaba ɗaya kaga na ba buƙatar shaida sai dai kai a yi magana shi za su biya tunda sun yadda a eh, sun yadda yana bin su dubu ɗari kaga na ba wani fara hankali sai dai a bayanin to wani mataki za a ɗauka na biya kun lura mataki na biyu a bangare na biyu su ce kwata-kwata ba a su to haka nan dole za a fara magana kenan bangare na uku ce eh yana bumbu amma amma yadda kuka faɗa ɗin nan ba haka bane yadda kuka ce yana bumbu dubu saba'in din dubu ɗarin nan ba haka bane dubu ashirin da biyar ne kuna jina da ke ko to wanda waɗannan nan sun aminta da wani bangare amma ba su aminta da bangare duk za duk bangare na biyu na suna bangare guda biyu suna bukatar shaidu da wanda ya ce ya yi inkarin kwata-kwata ma ba bin shi da wanda ya ce sun yadda da wani bangaren ba sai da wani bangaren duk suna bukatar ka gabatar da shaidu to kuma gada da da dan uwan ku da su kuka ce dan uwan ku yana bin wani da wani bashi aka ce ku kawo shaida ko kawo shaida guda daya kun lura sauran saura na daya ba ku da shaida ɗaya sai a ce ku rantse dan uwanku yana bin wani bashi shi ne wani ya ce fa ya abawa rafatu sai ma don shi su ki an yi halifu su ki su rantse ala haƙoƙin ma a a akan haƙoƙin su tare da shaidarsu sai su ce su ba su rantse ba kan za su rantse abin da yake duniya hudusun sun ce in ma sun ce za su biya a can dangance in sun za su biya a can yanzu hukunci ake yi ke ورجل هذا يقول قال رحمه الله فإن الغرماء يحلفون ويأخذون حقوقهم yanzu mun je bangaren na biyu waɗanda suke bin shi bashi dama ya rasu yana bin wasu wasu kuma suna bin shi shi ne kuma kowannen su shaida ɗaya ɗaya ke da su su masu bin mamaci ba shi shaida su ɗaya ne su waɗanda mamaci yake riba shi mamaci da yake bin wasu shi shaida ɗaya ne to wani yanzu waɗanda suke bin mamaci bashi ga zo suka ce ma magada bayan kammala abin to muna bin shi mai rasuwa bashi kaza kaza ya ce suka ce mm, ba mu san ɗan ruwan da labari ba kun ga magana ta fara tsami ke za ta fara tsami ko kuma su ce eh lalle ya shaida mana ya ce lalle lalle kuna bin shi bashi to yanzu zama sai a ɗauki matakin biya ko kuma su ce eh lalle ya ce kuna gon shi bashi kuma yadda ya faɗa mana kuɗin nan ba haka ku faɗa ba don dubu talatin ya ce ko kuma kun ce dubu ɗari biyu da hamsin kaga duk waɗannan abubuwa ne da suke buƙatar sai an tattauna sai an samu shaidu amma a lokacin da aka sami ikirarin wanda ake tuhuma ya ce eh ya amsa laifinsa ya amsa abin da ake magana akan shi shikenan amma kun gana sai malam ya ce fa innal ghurama'a lalle waɗanda suke bi bashi sune al ghurama mufardin shine gharim waɗanda ake bi bashi ya halifuna za su rantse tare da shirar guraɗe da suke da shi wa ya hukuna hukukuhan su karɓi haƙƙinsu sai su rantse billahi lazi la ilaha illahu suna bin shi bashi na kaza na kaza na kaza billahi allazi la ilaha illa hu imam shafi ya kara da cewa zaka ce billahi allazi la ilaha illa hu ne allazi ya'lamu sirra ma ya'lamu min al-jahar min al-alaniya ka rantse da Allah wanda yake babu abin bauta da cancanta sai shi shi Allah ta'ala din nan shine wanda ya san abin da yake boye kamar yadda ya san abin da ke sarari kaga kenan hatta rantsuwa da ake yi malaman zai da suka nasarta ya ake rantsuwar ba ce Allah kuma akwai yadda ake tsara rantsuwa da alƙali zai ci karanci da lafazin iri kan قال رحمه الله عز وجل فإن فضل فضل لم يكن الورثة منه شيء إذا ولا to magada ba ba su da shi وذلك أبن بيسا أن الأيمان عرضت عليهم قبل أي أن قام صدقوا عن شيء سلنسي فتركوها سيسك كلنسيها دون أفركم أفركم سنة بن باش إنه رأكتي سلنسي سكتشي آه أبن بيكي دنيا هدوف وصناون سبقا سلنسي فتركوها سكت كلنسيها إلا أن يقولوا سيري إذا سنشي لم نعلم لصاحبنا فضلا أي مو بمصنع mamacinmu yana da wani abin da ya saura ba ba mu san yana da wani abin da ya saura ba wa alamu annahu kuma a san cewar su din inna ma tarakul ayman cewar sun ki mai cin karan fari min ajin zalika saboda haka saboda cewar ba su san dan uwansu yana da wani abin da ya saura ba ma'ana ba san dan uwansu yana bin wani abu bashi ba so iya sanin su ba su san yana bin bashi ba kun gane ko idan iya sanin su ba su san yana bin bashi ba to kun ga kenan ba magana ma a ce su rantsi tare da shaida guda ɗaya don ana buƙatar za ka rantsi ne akan abin da kake da tabbas akan shi to kenan shi ne ma ne yake ta sai dai idan dama tun farko ba su san cewar haka ba fa in ya ara an ya alifu amma a lokacin da yake daga baya sun san cewar ana ɗan uwansu yana bi bashi sun samu dalili sai malik ya ce to ne ina gana a wannan duk da ɗazu sun kisa rantsi to a yanzu akwai damar a ba su rantsuwa su sha rantsuwa sannan sai a ba su dukiyarsu fayin ne a ra'ayin ya halifu ya akhudhu ma baqiya ba da daini nan ina ganin ya halatta su rantsi in suka rantsi sai a ba su abin da ya saura haka kenan magana guda biyu ce shin idan aka cire bashi da mamaci da ɗan uwansu yake ake bin shi bashi abin da ya saura ɗin za a ba su ko Allah hata mun fahimci wannan da kyau idan abin da ya muke bari dubu sittin ne sai aka cire sai maga abin nan masu bin shi bayan suka rantsi aka cire musu dubu arba'in suna bin shi dubu arba'in a dubu sittin kana saura dubu ashirin kenan to dubu ashirin din za a raba wa magada ne ko kuwa ina fata muna jin wani da kyau abin da ya kai da wannan tattaunawar kulura magana tana da harshe guda biyu harshe na farko shi ma yana bi yana bin bashi sai aka ce sanar da suka ji saransu to amma kenan da can asali baya bin bashi shi kawai ake bi kaga ba wannan magana da zarar an kammala za a rama masa wannan rago ne to yanzu da man shi ma yana bi su ma yana bi bashin shi ma kuma ana bin shi sai aka ce da magadan a akan cewar mamacinsu yana bin bashi suka ce ba za su yi ba sai daga baya kuma sai ya ce to in bisa da tsere za ba su abin da ya saura ba ko da baya an cire bashin da yake yi da ake mishi ba za a ba su wani abin da ya saura ba sai daga baya sai ga haka sai suka ce ai su ba su san cewa in an raba gadon wani abu zai rage ba to tun da haka ne sun yarda su rantse akan cewar za su samu wannan abin da ya saura والله تعالى قال رحمه الله باب القضاء في الدعوة ولراء الدعوة والنهار في يا كرشي ألف مكسورة يا أراتي يا كرشي الدعوة كي كارة الدعوة دا دا تاكري دا tawal marbuta shine adda'awatu ila Allah ma'ana kira zuwa ga Allah madaukakin sarki an fita saboda haka sai ka kiyaye yadda wasu nan suke adda'awa kai kara adda'awa shine da'awa قال رحمه الله قال يحيى قال مالك عن جميل بن عبد الرحمن المؤذن أنه كان يحضر عمر بن عبد العزيز وهو يقعد بين الناس فإذا جاءه الرجل يدعي على الرجل حتى نفر فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف الذي أحلف الذي دعي عليه وإن لم يكن شيء من ذلك لم يحلفه قال مالك رحمه قال يحيى يحيى ابن يحيى الليثي كتشوى قال مالك إمام مالك ابن أنس إمام الأئمة إمام دار الهجرة عالم المدينة يتي أن جميل بن عبد الرحمن ده جمال منصر جميل بن عبد الرحمن المؤذن وندي كفتتشيني لا داني مني كنا صلى أشي لا داني وأيكي لما رأيكي يبقى ladanci ba ba aiki ne na mara aikin yi ba a gina masallaci sai a duba kusa a ga waye mara aiki ne sai a bashi ladanci ya dinga yin ladanci ba aiki ne na mara aikin yi ba na sauran da yake suna da mukami na doctor phd digirin digirgir suna ladanci a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam eh wannan ya kuma fashe ne zai yi ko eh ladanci dole a ba shi haƙƙinsa ladanci ba aiki ne na mara aikin yi ba ladanci ba ƙaramin aiki ba ne wallahi ladanci ba ba ƙaramin aikin yi ba ne ba ƙaramin aiki ba ne an kun lura a karatukan da suka gabata ana cewa abin da neman ya yi na kuskure wanda bai bayyana ba ba ruwan mamu da shi kun shi kamar ne. kamar yi mai sallah da janaba sai bayan ya kwana biyu kwana uku sai tuna ba abin da ya shafi mamu shi zai sake sallah shi kawai kuna fina kamar idan ladan ya kwada kiran sallah fa aka sha ana sha kuma sai aka ga sai aka ga rana ta fito a shirin ta shiga cikin mara ne eh yana da laifi da ranar kuka shi da shi yana da laifi ba kuma ku lura inda inda mutane gaba ɗaya suka raja a kan kiran sallah kiran sallah shi ne mabuɗi na shan ruwa kiran sallah shi ke sa a dakatar da abin nan to za ka kiran sallah yana da tasiri aikin ladanci ba karama aiki ba ne shi yasa kuma nusus na falala a kan kiran sallah sun ba za ka ce sun ɗara nusus na falalan limami ba dan za ka ce ka kawo dalili ɗaya akan falalan limani a sallah haɗa ka da ita kuma kan da yake faɗa kan limanci yake faɗa <laughs> sai dai zama liman eh, amma kira sallah in mutum ya kira sallah duk wani mahaluki ka lura mahaluki fa ce duk wani abin halitta da ya ji aljani mala'ika ne abin nan tururuwa ce duk wani sai ya da shaida kan mutum na cewar yayi tauhidi don a ciki akwai shaida Allah ya ilaha illallah akwai shaida annabi Muhammadu rasulullah haka zaka wannan falala ce sosai da sosai mutane kwaɗai gare su ne shi yasa kasan yanzu ana kasar su yi ma wasu ake cewa ku tafi umara ku tafi aikin haji amma su ladanan <laughs> Eh? in za tafi umara da ake hajji limami ake turawa ba labarai ake turawa sai a bashe an jamil bin abdurrahman al-mu'azzin ɗaya daga cikin malaman kenan jamil dan abdurrahman al-mu'azzin annahu shi jamil kenan ya kasance ya haduru umar bin abdul aziz ya kasance yana halartar kotun umar ibn abdul aziz wa huwa ya tsadi bayanan nas a lokacin shi umar ibn abdul aziz yana yin hukunci tsakanin mutane sai je zaman kotun ya je ga yadda ake yi mhm. kana jina ko kuma kuma har yanzu ana zuwa kotu fa zuwa zauna a a jela ba a ga yadda ake hukunci قال رحمه الله فإذا جاء الرجل سيد جميل بن عبد الرحمن كي شوى إذا متن يزوم عمر بن عبد العزيز ya kawo kara kenan yadda ya alar rajul haqqan yana da awar yana bin bashi ya kawo ƙarar yana bin wani haƙƙi kaza haƙƙi kaza haƙƙi kaza yana bin wani wani mai wani ya sai umar bin abdulaziz ya tsaya yi tunani ya tsaya ya kalla fa'in kanat bayan na mukhalatatu idan tsakanin shi wannan wanda ya kawo ƙara da wanda aka kawo ƙara idan a tsakaninsu akwai mukhalatatu cuɗanye in cuɗanye ka au mulabashatu ko akwai wata hada-hada tsakanin su tsakaninsu na jina ahlakan lajiddu iya alai sai a rantsar da wanda aka kawo ƙara ɗin shi umar bin abdulaziz sai ya rantsar da wanda aka kawo ƙara wa in lam yakun shay'un min zalika amma idan babu wata cuɗanye in cuɗanye ka babu wata da hada tsakanin su lam yuhallifu kwata kwata ma rantsar da shi ba ya karatun yake mu lura na sha mai tawa an kaji ana rantsuwa da wasu abubuwa wanda ya ka wani an samu matsala an samu nan shaidu tabbatattu Umar bin Abdulaziz yake shi ya kasance a kotunsa in ya ga ka kawo an kawo ka kara kuma tsakaninka da wanda ya kawo karan babu wata hulɗa babu wata hada-hada ba ku taɓa abin nan ba baya rantsar da wanda aka kawo kara ɗin kawai yana watsi da ƙara ne eh watsi da ita in dai bai kawo shaida ba shi wanda yake kara din ina fatan ku gane in dai bai kawo shaida ba wanda yake kara to umar bin abdullahi aziz ba zai mai da rantsuwa ba wanda aka kai kara ba a wani lokaci idan babu wata hada-hada tsakaninsu to amma mutum ne in ya kawo tumatir kai ke sayarwa in ya kawo albasa kai ke sayarwa kana zuwa wuri ka ɗauko bin suga yana zuwa wurin ka ya dauka akwai cuɗanyen cuɗanyen yanka ko babu akwai hada-hada tsakanin ku sosai da sosai kana cin bashi wurin sai yana cin bashi wurin ka yau wajen shekara uku kenan kusan duk wata wurin ka yake cifa ne sai an yi albashi yake zuwa ya biya ka haka shi ba dan kasuwa ba ne ina fatan wancan misalin farko da muka faɗa dan kasuwa ne to amma wannan ba dan kasuwa bane yana yana daukan bashi a wurinka yana zuwa ya cefa ne ya cefa ne ƙarshen wata ya kawo ina mata mutum tsohon da ke ko ma watakila yana shirafi yana supervising din yana sa ido ya kan makarantun kwana saboda haka zai da wurin ka yi cefa wata ɗaya wata biyu sai bayan an sako musu kuɗi sannan ya kawo maka Ka ga shi ba ɗan kasuwa bane ko amma tsakanin ƙarshe akwai cuɗanyen cuɗanyen ko babu akwai hada-hada ko babu akwai to irin waɗannan idan irin waɗannan ne ka ce kana bin shi kuɗi ya ce a'a sai umar bin abdulaziz ya ce da shi ya rantse amma aka kawo ƙara wacce alaƙa da ke tsakanin ku da shi babu wata alaƙa da ta haɗa ku ba ka wata hada-hada kuɗi da shi wata alaƙar kuɗi ba ta taɓa haɗa ku ba kawai da wata ila ka saba da yin za ka wuce zuwa shago kuna gaisawa kawai shi kenan abin da ya taba hada ku babu wata hada hada tsakanin ku ta kuɗi babu komai bincike ya tabbatar da babu wata hada hada kuɗi wani cuɗanyen cuɗanyen ka tsakanin ku Umar Abdulaziz yana yana yanke hukuncin muddin shi da yake kara da kashe duna sai wace da ƙara mai kawo ba magana kai da aka kara karantsi ina ba kuma bai ci surar na sosai yanzu na'am ya zami da hadisin albayyanatu alal mutta'i wa yaminu ala man ankar yanzu shi da shi da shi da ake kara yayi inkari ko bai inkari ba Me kuma ba Umar bin Abdul Aziz bai rantsar shi ba eh sai Malik bin Anas yake cewa wannan yana magana ne akan daman tsakanin ku akwai al-mukhalata akwai cuɗanye cuɗanye ka eh kamar da zurkani ya faɗa duk da cewa dama malik shi kaɗai yake da wannan fahimtar a sauran a'immatu salasa abu al-imam abu hanifa da imam shafi da ahmad bin hanbal suna ganin duk abin da ke muddin baka bai kawo shira ba za ka rantsi ko akwai cuɗanyen cuɗanye ka ko babu tsakaninku shi ma yana ganin in aka ce za a saki kofar haka to haka kawai sai ya samu yan kan kiki su dinga kai mutane ya kara kawai da zara an ga mutum ustaz ne yana da kamun kai haka kawai sai je don ƙara shi kotu don mai don ya tilasta shi rantsuwa kawai ya ce in ba haka bai rantsi ina fata mabauci mabauci wannan قال رحمه الله عز وجل قال مالك وعلى ذلك الأمر أمر عندنا أنه من ادعى على رجل بدعوى منفر فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف المدعى عليه فإن حلف بطل ذلك الحق عنه وإن أبى أن يحلف ورد اليمين على المدعي فحلف طالب الحق أخذ حقه قال مالك رحمه الله إمام مالك ابن أنس إمام الأئمة إمام دار الهجرة كتوى وعلى ذلك الأمر عندنا أكن هكا الأمر ميك أنا غير مدينة ما لم من مدينة فوق أهو السبعة أكن هكا سكي annahu yadda al'amarin yake man da'a ala rajulin bi duk wanda ya kai karar yana bin wani kuɗi yana bin wani haƙƙi nuzir sai a tsaya a yi nazari a tsaya a kalla a tsaya a yi tunani fahim karat ma mukhalatatun idan tsakaninsu akwai cuɗanyi in cuɗanyi ka au mulabasatun ko ko ta hada hada tsakaninsu tsakanin da wanda yake kara da wanda ake kara in akwai cuɗanyen cuɗanye ka uhlifal mudda'a alai sai a rantsar da wanda aka kai kara din a lokacin da wanda ya kai kara bai kawo shaida ba sai a mai da rantsuwa zuwa ga wanda aka kai kara fa in halafa in wanda aka kai kara ya rantsi kan cewar babu wani saki babu wani abu tsakaninsu batalar zalika haqqu anhu wannan haƙƙin da ake neman shi da shi babu shi kuma ya kau wa in aba an yi halifa in ya ƙiya rantsi wa Rabba da yamina alal mudda'i kuma ya mai da rantsuwa ga wanda ya ƙara fa halaba talibul haƙƙi ina karatun wani halafa ba tala zalika alhaqu an wani aba an yi halifa in yake rantsewa rabbul yamin almutta'i aka mai da rantsuwa ga wanda yake kara shine almutta'i kenan wanda aka rantsuwa almudda'a alaihi wanda yake rantsuwa wanda yake kara almudda'i aka mai da rantsuwa ga shi wanda yake kara kenan tunda ba shi da shaida sai a ce rantsi fa halafa talibul haqqi sai wanda ya kai ƙara ɗin mai neman haƙƙinsa ya rantse a kaza haƙƙahu a wannan lokaci sai karɓi haƙƙinsa sai a tabbatar mai da haƙƙinsa to amma idan shi ma ya ƙi rantse ba magana kuma haƙƙin shi ya sara wannan shi ne ma'ana babu alƙawai fi da'awa sai mu lura da mana imam wani hana sai ke cewa ina akwai hada-hada tsakaninsu قال رحمه الله عز وجل باب القضاء في شهادة الصبيان babu alƙaza babu da zai yadda ake yanke hukunci yadda ake alƙalanci fi shahadatu subyan akan abin da ya shafi shaidar ƙananan yara ya halatta halatta ko ba a cikin shirot na shaida akwai al'adala ne al'adala al'alada al'adala adalci ai da gara an ce al'adalatu yaron da bai balaga kwata-kwata ma bai cika sharaɗin Eh? akwai kuma albulu aka ware ta daban eh akwai al'akal a ta ɗin dan shekara goma a yana da al'akal ko sai da kamun ne wannan kuma daban ne wadda ka an ta tattauna a kan shahadatu su biyan asali ta halatta ko wata halatta ba ana ba ta mafi wannan da kyau eh eh ƙananan yara ba abin da ake gudu shi ne in kuka haɗa ido da su za ka iya canza mai shaida eh ka fahimci cewar a matsayin ka na baban shi ko na babba kuna haɗa ido da shi kai halayen shi kenan kawai eh sabanin babba ya ce shi zai faɗi gaskiya ne ko samar kasa za ta haɗe kawai ko da fiye wani ɗaci ko fina wani zaki ko ba ka ba to bari mu ji matsayin malik kan wannan ya dai ce babul qada'i fi shahadatu subyan kaga nan bai tabbatar wa bai kore ba eh qala rahimahullah قال يحيى قال مالك عن هشام بن bin أن عبد الله بن الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح قال رحمه الله قال مالك أي هشام بن عروة ده هشام بن عروة عروة بن زبير كي نعم أن عبد الله بن الزبير للي عبد الله بن زبير كان يقضي يا كسن شيء أكوتنسا ينا الكالنشي بالشهادة الصبيان ده شيء بالكنان يارا fi ma bainahu na abin da ya shafi tsakanin su su isu kananan yara minal jirah na abin da ya shafi jin rauni jina juna ciwo kenan ba abin da ya shafi dukiya ba da kenan ba abin da ya shafi yara da manya ba eh, don a wannan asar ɗin ya nuna mana abubuwa guda biyu abu na farko fi ma bainahu abin da ke tsakanin su su isu kananan yara kullura abu na biyu ya ce minal jirah na abin da ya shafa rauni rauni قال رحمه الله قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح ولا تجوز على غيرهم وإنما تجوز شهادتهم فيما بينهم من الجراح وحدها لا تجوز في غير ذلك إذا كان ذلك قبل أن يتفرقوا أو يخببوا أو يعلموا فيهم افترقوا فلا شهادة لهم إلا أن يكونوا قد أشهدوا العدول على شهادتهم قبل أن يفترقوا قال مالك رحمه الله إمام مالك ابن أنس إمام الأئمة إمام دار الهجرة إيكي تشوى الأمر المجتمع عليه عندنا الأمر ذاك إجماع شيء أقرم من مدينة أن شهادة الصبيان للي شيدر أنا من يارا ta wannan shaidar ta halatta fi ma bainahu na abin da ya shafi tsakaninsu minan jira na abin da ya shafi rauni wala ta juzu ala ghairihim amma bata shaidar bata halatta ba ga su ma'ana kenan man yara kanana ba za su ba da shaida akan abin da ya shafi rikicin manya ba kuna jina za su ba da shaida ne akan abin da ya shafi rikicinsu kamar wa kenan Allah ya sauke Allah ya tsari gida ne gidan haya aka taru aka yi tambi aka fasa mu wani kai duk sauran masu gidan da ba sana yara kanana ne kawai a gidan aka ce a kawo shaida sai aka ɗibi yaran gidan kanana gaba yansu su ya suke fada manya yaran masu bar shaida ba su da shaida ba mahidin abu a maganar malik yara ne akan titi suna wasa suna wasa suna wasa can sai wani ya raɗe wani kai ina mata wasan tun da ke ko can sai wani ya raɗe ma wani kai shi kenan ana zuwa aka ce kai kai ya ake mai faru a wannan lokaci kowa da ƙani da zai saki zai saki shida ne kawai daga suna cewa wallahi wani ne wani ne wani ne ijifuwa ne wani ne fasa ma wani kai kuma da suke cewa to a wannan lokacin kafin su watsa su shiga gida kafin sai a tattara su gaba ɗaya kafin babba ya shiga cikinsu kuma da ke ko sai su ba da shaida shi ne da kita wa inda mata jin shaharatu fi ma bayanan min jara abin sani kawai shaida su tana tabbatuwa ne tana halatta ne na abin da ya shafi tsakaninsu su isu min al-jarah abin da ya shafi rauni wahada kadai rauni kadai banda abin da ya shafi rauni kenan la tujuzu fi ghairi zalik shaida su ba ta halatta ba ta halatta a abin da ba rauni ba idza kana zalika qabla an yatafarraqu idan hakan ma ya kasance kafin su rabu hatta a shaidar raunin ma kan su rabu aw yukhabbabu ko kuma a firgita su ayu allamu ko kuma allakana musu a sanar da su a ce ga abin da za ku fara fa yuftaraku in suka tarwatsa yaran suka gudu fala shahadata lahum babu wata shaida da za su bayar suna ganin an fasa wani ke da suka arke kowa sai kuma gida kowa gidan sai shiga sai da zai zai gidan za ka ce ai wasa suke ai da wani da wani da wani da wani sai aka ce a tattaro su bayan kowa ya shiga gida sai a ce a tattaro su a ba za ka karbi da su ba dan suna shiga gidan da za su to babu ruwanka babu ruwanka ko an kira ka shi yana ka ce baka sani ba ko ba ka za ka lallaka na musu ba eh shi ne ce idan suka rarrabu kowa ya gudu aka tattaro su aka bayar da su to ba za ka karbi da su ba sai muftara fala shahadata lahum in suka rarrabu suka tarwatsa babu wata shahada kuma za su bayar allahumma sai dai illa an yakunu qad ashhadu al-ulul sai dai dama in sun bai ma wasu manyan mutane adilai shaidar ala shahadatihim akan shaidar su qabala an yaftariqu ka su rabu ma'ana a lokacin da abin ya faru sai kuka je ku uku ku biyar kuka isa wurin kafin ya su rabu sai kuka tambaye su suka zayyana muku duk abin da ya faru ina ta muku yanzu wannan suka bayyana muku duk abin da ya faru shi ke sai suka gudu da sai gudu suka je gida sai aka ce a tattaro su aka je caji ofis to aka tunda sai su gida ba za a karbi sai da su ba yanzu waɗannan maku da suka faɗa ba kafin su rabu ko za ku ba da bayanin abin da suka faɗa Eh, a'a za su ce za ku ce ne ga abin da kuka sami yara da aka yi abin tare da su suka ba, da kafin su gudu su shiga gidajen su don abin na faruwa muka isa eh, wanda ya kai kara cewar yara sun fasa ma yaran shi kai Kullum da ce ko aka ɗibi yara aka kai su alƙali ya ce ina ɗan za su kirin nasu ne daga yana buke a ce su da abin da ƙwaru gaskiya gida suka gudu nan su ya shiga gida sai da suke je gida ne ma sun ci abin suna cikin ci abinci aka ce da su su zo za su tafi gaza shaida ta fara abin nan kenan sai a ce da shi ne ka ƙara ko yaran sun faɗa ma wasu kafin su gudu kenan sai sake lalubu waɗannan manyan kenan ku fahimci wannan da ke ku to kun ga daidai wannan lokacin idan manyan suka fahimci wannan suna da damar su nemi shi su ce ai su nemi shi wanda abin ya shafa wanda yake kara kenan su ce lalle lalle yaran sun faɗa mana ko kafin su rabu lura akan hadisin farko da karanta a babin shaida eh, yawwa wannan shaida abin da ya shafi shaidar ƙananan yara sai da kananan yara ku lura tana halatta ne a karbe ta a abin da ya faru su isu kaɗai su kananan yara su su kaɗai ina fata nuna da kenan kananan yara ba sa ba da shaida kan abin da ya shafi manya idan manya suka doku ko wani fasa mu wani ciki da kaho a ganin duk da ɗin yara a ce wasu ba da shaida ba to amma idan kananan yaran ne su isu za a karɓi shaida su kafin su rabu su tarwatsa su shiga gida ko su gudu kun gane wannan da ke ko amma idan suka tarwatse suka kowa ya gudu ya je karkashin garin maman shi ya buya to kuma a tattaro su a ce za a za su ba da shaida ba za a karɓi shaida su ba dan gudun nan da suka yi iyayensu sun lakana musu iyayensu da kannansu da waye da waye sun ce to babu ruwan ku ko an ce da ku kaza kaza ku ce kaza ne ku ce wani ne shi yayi haka za ka ga ana kawo abin nan nasu in gane wani ke so yawa an kuma ka samu wani karamin yaro ya ce eh ba abu kaza da kaza ne ya faru amma da ya ce na ga koya ya amma ya ce na bai faɗi kaza <laughs> a karamin yaro da ake da zaka da wani zai sallama a gida ka ce da shi ka ka ce ba ba ka yabo ya ce ya ce ce ba na <laughs> a da yi mana eh kun lura da zai da ana karɓar shaidar ƙananan yara a wani lokaci kan abin da ya shafi tsakaninsu ana karɓar shaidar ƙananan yara a kan abin da ya shafi aljirah rauni na kamar yara da misali a islamiyya eh. wannan ya zo ce wannan ya zage ne kaza kaza da sauran dai wannan abu da zai ba rauni ba zagi ba rauni ne Eh, eh, umar kasi yana cewa tallahi la yadhhabu shay'un batila wa jarh al ka jarh yadi eh, umar kasi ba ana mashaya ta aka ce ne an kashe ne baba yace ce yawm khamrun wa gadon amr yau kan za a ci gaba da shan giya ne amma al'amuran shi gobe tun da daga an zo mashaya ka yi giya za a ta sha gobe za a ɗaukansa saboda haka ya ce tallahi la ya zabu shekhi batila ya ce yaran da Allah jinin baban shi ba zai tafi a banza ba wa jirhun lisani ciwon da aka ji maka da harshe ka jirhun yadi kamar ciwo ne da aka ji maka shi da hannu a yau lokacin ma ciwon hannu yakan zama sai tabu ne kawai kun amma ciwon harshe raunin harshe yakan ba jikoki a ce kuka kakan shi ne nan ba mai sanadiyar barin kakan ku garin nan ba sa ta kaza ima ina ba ta mabaita a wannan aljira ina na za ga za ga abin da abin amma kuma ramon irin wannan maganganu a wurin yara su ce wani shege ne wani kuma ai kaga ba abin nan alamun da ana lafuzar yin da yake wani lawan da kaga da iya ci shi marar yanzu kamar misali sai suka fara juna tun da misali an dora shi a matsayin rauni mm. to kaga nan to shari'ar ziyara yi kuma sai da suka rarrabu sannan aka zo aka kawo garin yara watakila ma sai watakila ma sai bayan sati kwana uku suka kawo gara ai za a kuri karin ne na wai kamar ƙara gida su gawa islamiyu eh. ci ya wane mun kaza wane mun kaza amma ni kana malamin islamiyya ya zai ka wajen yin su kunshi a kawai da to jihad ne kawai da mun ana rasa yara kana da faɗa ne ai ba da ni za mu aka yi tahadidin iya abin da za a yi magana rauni ne kawai gashi an fasa wa yaro kai ga jin yana zuba shikenan amma ba haka dama wurin yara ta ai ba a rasa rauni ba a rasa faɗa yanzu za a yi faɗa yanzu za a shirya za a ci gaba da wasan shi za su cewa iyayen ma da suke shiga faɗan yara ma za su ji kunya yara yaro da wani yaro ya ma yara da kai ka fito kai ta zagi can zagi ka kai kana zagin su kuma har sai da sun sun kammala juna su sun sun ci gaba da aiki kawai kuma wannan yana gaba shi wannan ana magana ne gaba alƙali ko eh shi wannan eh wannan karata eh dama ma duk wani kara ana magana ne kan ba shi da ya kawo magana islamiyya yana so ya gwada mu eh ka gane ko amma nan nan ai sasantawa ce kawai ƙwarar kusa wannan ya tabbata yaron nan dai abin ya tabbata ilimi ya aikata to ya hukuncin zai zama dan tsawon da shi kawai da kuka da mura ko da hukunci ne abin da ya eh, zai yaron kana da ne kaga dai qatlul sabi am qatl amdul sabi haka kun ji yaron ko amdul sabi khata hmm. gangancin karamin yaro da ya yi. to kuskure ne kuna jin maganar ko ci karamin yaro da ya yi kuskure ne karamin yaro ne ya ga an kawo magani dara aji irin iyanan ya nasu Allah salamatu lafiya. ya ɗauko yake yake kira wani ce wai an ce an sha wannan za a mutu ai ga bera can ma ya sha mutu ya sha ya kaza ya sha ya kaza sai ya ce da wani in zuba ma a cikin gobe ka sha ko in zuba za ka bari zuba ma ka sha ko kuma ce a bari in bada kyale shi kawai kyale shi kawai ai bai sani ba sai ya bar ya a cikin ku ya kada ya kada ya kada ya bashi ya sha eh wannan zama ji daga wani to hukuncin shi hukuncin kisan kuskure ne kenan iyaye za su yi aman biya imana za ah, a aman diya ne ba ah, za a kashe ba ba za a kashe shi ba ai ba a kashe wanda yake son gangan kuskure ai ba za a kai ki saboda haka kowane kes kananan yara suke a shi da ake bashi wanda zai hau kan iyaye ka duba ga qur'ani da mai akhadar ya fara da ya ce wal ismu alamu na wudu zalik mutum ne sa karamin yaro ya dauko mai qur'ani yana dauko qur'ani tun kafin ya toko ya ya zama da falle ba wanda ya aika shi ke da zunubi wanda ya kishi ce je dauko shi ke da zunubin duk abin da yaron yi da qur'ani ba Allah ta'ala ya sauke Allah ya tsare subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk